Rashin bayar da cikakkun bayanai daga wajen hukumomi a wannan lokaci da shirye-shiryen aikin shimfiɗa bututun mai ke kankama ya sa ƙungiyar Rotab fitar da sanarwa da nufin jan hankalin mahukuntan Nijar a game da batun rajistar mutanen da wannan aiki zai tada daga matsugunansu. Muhammadu Ciroma Aisami kusa ne a wannan ƙungiya. Da wannan rajista shine matakin farko na eh, diya wadda za a ba mutane wadda aka amshi gonarsu da wanda aka amshi gidajensu da an barka nan tashin harko an barka baka iya dawa ka ce a sake ma wani abu ko a yi wasu abubuwa kenan ne muka koka muka cewa mutane jama'a batar labari alhali kudurin doka na biyar na doka mai lamba 37 cikin artiklikinta na biyar ta ce in za a fara wannan rubutu sai an yi sanarwa bayan an yi sanarwa kuma sai ta jaddada cewa an za a sanarwa ana amfani ne da matakai na sadarwa wanda aka saba da su wato kamar cewa le voie de communication habituel to sai mun ga cewa wannan abu ba a yi shi ba da jin wannan korafi ma'aikatar ministan man fetur ta kira wani taron da ya hada jami'anta da na kungiyar rotab inda suka tantauna wannan batu eh, sun ɗauka mu eh, alƙawalla na cewa lalle za su amfani da hanyoyi na sadarwa saboda su ƙara gaya ma jama'a ga abin da ake ciki ko mun kawo musu koken abubuwa kamar guda biyu na farko muka ce musu akwai ta komin wadda ake ce ma alela cikin kudurin cikin arete da ministar hudu babu sunanta suka ce mu eh, lalle su ma sun gane wannan sun yi kuskure kuma za su ɗauka matakai na su gyara wannan eh, kuskuren sun ɗauka mu alƙawla na cewa kuma za su ƙara wallafa wannan eh, ƙuduri na doka wanda ya kaddamar da kwarar wannan rajista na duk mutane duk jama'a wanda wannan abu ya shafa ko metr ɗaya ne in ya shafi gonarka kana da intin a baka diya eh, muna bi sau da kawa saboda mu duk wanda yake da haƙi biskan wannan diya gwamnati ta bashi haƙin shi yunkurin jin ta bakin jami'ai a ma'aikatar man fetur bai yi nasara ba To amma da yake bayani a game da batun rajistar mutanen da bututun mai zai ratsa matsugunan su a karamar hukumar Urafan ta jihar Maradi, magajin garin na Urafan Malam Nafi'u Habu ya ce ayyukan rajistar na gudana ba tare da wata tangarɗa ba, yayin da a ɗaya gefe ake ci gaba da ayyukan wayar da kan al'umma. Ina iya cewa kominikin Urafan wannan aiki yana nan kusa da ƙarshen. Zaman da muke yanzu kamar muna jira irin wa'anda suka ɗan makara ko ɗaya ko biyu a rana kuma hallau muna nan ga ɗaukar bayanai a kan duk mutanen da ya dace wanda suke ziyartar mu suna nan suna bin wannan wurare suna rubuce-rubucen nan ganin inda wasu kurakurai mun samu an gyara su don ganin wannan aiki ya tahi kamar yadda ya kamata ƙananan hukumomi kimanin 33 na jihohin difa da zandar da maradi da tawa da dosa ne bututun man da za a shimfiɗa a tsawon kilomita 1298 zai ratsa kafin ya shiga jamhuriyar benin inda zai keta kilomita 694 akan hanyar sata ta zuwa gabar teku a watan satumban 2019 ne tsohon shugaban kasar nijar isu muhammadu ya dasa tubalin farko na soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zummar samar da hanyoyin fitar da man kasar zuwa kasuwannin duniya Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.